بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka muna magana akan tasirin ayyukan sabo ga mai yinsa a wannan rana kenan ta lahadi wanda ya zo daidai da 27 ga watan muharram wanda ya daidai da bakwai ga watan goma shekara ta dubu da sha takwas muna magana a kan tasirin ayyukan sako ga mai yin sabon an jero abubuwa tiryan tiryan a wajen guda goma sha takwas a yau za mu tashi abu na goma sha tara inda yake faslun rabewa takasurul ma'asi wa tawaliduha abu na goma sha tara shine yawan ayyukan safon da kuma haihuwarta idan mai aikin ayyukan sabo suka zama jiki tare da shi to sai kullum ya ta karawa ya ta kara saboda duk sai daina jin nauyin su sai daina ganin laifi yake yi wata waliduha da kuma haihuwar ayyukan safon sai wannan ya haifar da wancan wannan ya haifar da wancan kamar yadda dai muke jin da dama suna faɗa da kansu cewa wani cewa ya fara daga taba daga taba ya shiga ganye daga nan ya shiga shan kuma a giya a nan kuma giyan ma kashi-kashi iri-iri haka ne kuma ita baɗin ɗin sai ta yi masa wataƙila da haɗuwa da abokan sha wasu 'yan fashi ne sai bi su wasu 'yan kaza ne kenan laifi sai dinga haifuwa wani yana haifar wani wa minha yana daga ciki annal ma'asi tazra'u amsala cewa ayyukan sabo tana shuka irinta wa yulidu ba'daha ba'dan shashin ta yana haifar shashi wasu ayyukan sabo mutum yayi sai kuma haifar wani hatta ya'izza 'ala al-'abdi mufaraqatuha har rabuwa da ita ta yi wahala ga bawa saboda ta haɗu ta yi masa yawa wal khuruj minha har fita daga aikin saban yayi wahala ga mai aikata su kama kala ba'du salaf kama yadda wani daga magabata yake inna min uqubati sayyi'a yana daga uqubar mummunan aiki as-sayyi'atu ba'daha yin wata mummunan aikin a bayan wacce mutum yi yayi mummunan don an so yi masa hukuma sai ta haifa masa da kuma wata mummunan aiki وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها yana daga ladan kyakkyawan aiki haifar da wani kyakkyawan aikin a bayansa to shi ma wannan yana daga ladan kyakkyawan aiki sai Allah ya ce miki mutum sai kuma haifar masa da wani kyakkyawan aiki kamar inda zaka ji wani ya ce ai abu kaza na fara misali da ya ce ai azumin alhamis da litinin nake yi amma yanzu alhamdulillah ina na kwana uku a kowane wata ina na kwana shida na shawwal ina na kaza wanda da kuma wahala yake yi kenan hasana guda daya ta haifar da me wasu hasanoni din da yawa saboda in ya riga ya ji daɗi to kuma duk inda wani aikin lada yake ma sai ga yana kutsawa ce ko ka gaji wani ya ce a ina fara da taimakon marayu na makota ne daya biyu uku can su nake ɗan cewa nake ɗan kari munan makaranta nake ɗan biya musu kuɗin makaranta to daga nan kuma naga alherin abu sai na kara an na tafi goma wani sai ka ya ce ya tafi ashirin wani sama da haka wani kuma zai ce sai na samu masu irin wannan harka sai suke bani yara ina biya musu kuɗin makaranta daga yi kwaya ɗaya in Allah ya taimaki mutum sai kuma ka ga ya tafi ya tafi yana yi da yawa ko akwai wanda na san tana da alherin sa silifofi a motar in ta jerin almajirai nan suna yawo ba takami sai ta ɗauko ɗaya ta tsaya da sai ta tsaya mota ta ɗauko ɗaya sai ta miƙa yawo ta ce ka daina yawo ba takalmi in ga wannan sa daga nan sai sanyi in yazo zo sai ta tura ƙofar bai a je a siyo dila guda ta kayan sanyi na yara in ta zo ma'aikatan da suke tare da ita mai biyar mai goma ta bashi hanya tana hanya ta ga taron almajirai ana sanyin nan suna gaskarwa sai ga ta ɗauko ta mai musu ta ce kungo ku sa kuna yawo ba rigar sanyi sai ta mai haka haka sai alherin kuma sai ta da su saboda mutum ya yi ɗaya ya ji daɗi ya ga alherin فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها إذا متي باوا يا أيكي كيكاوا سي wani aiki da take gefanta sai ta ce i'milni aidan ni ma kai ni sai aikin kyakkyawa wani aiki ta to ni ma kai ni mana to ya shiga wannan aiki shi bai za amilaha idan yayi wannan aikin qalat thaniya kadhalik ita ma ta biyu sai ta ce ni ma kai ni sai ga ya kuma yin wani aikin alheri wahalun majar da dai shauransu ya tada'afu ribo sai ribar ayyukan sai ta dinga nukuwa wata ta tazayadu alhasana sha'awar ayyukan ta dinga karuwa wa kadhalika kanat as-sayyi'atu haka nan munanan ayyuka ma ainihin suke hatta tasira ta'atu wal ma'asi ka hay'atir rasifa har ayyukan a'a din ga wanda ya saba yin su da ayyukan sabo ga wanda ya saba ne sai su zama hay'atin ratiqa wa sifatin lazim za zama kaman wasu cibiyoyi ne tabbatattu da kuma sifofi wanda suka sallazumci mutum in bai yi ba ma baya jin daɗi wa malakatu sabita sai zama kaman wasu dauloli ne wanda suke tabbatattu ko masarautu wanda suke tabbatattu walau aqala al-musib ta'ata shi mai kyautatawa da zai ɓata mummuna guda ɗaya. da dhaqata alaihi tsoro. ransa sai ce masa kunci Ba wa dhaqata alaihi al-ardu bima rahabat duniya baki daya sai ce masa kunci duk da faɗin nan nata sai ji ba dadi wa malakana wa a ahassa min nafsihi bi annahu kalhut sai dinga ji a ransa kamar kifi ne shi idza fara alma idan ya rabu da ruwa in ya tsaya bai aikin alherin da ya saba ba to sai dinga jin kamar kifi ne ya fita waje kaga ba zai ji daɗi ba saboda zai zama ya takura ba inda zai yawo a waje saboda ba inda zai yawo a ƙasa dole sai a cikin ruwa to haka zai ji kunci sai ya dawo cikin ruwa hatta ha har sai ya koma wannan aikin da ya saba na alkhairi fa taskunu nafsu zuciyarsa sai ta nutsu وتقر عينه إلى نزف سيء ولو أبطل المجرم الماسع حقنا شما أجيب قدا من أيك ساقودا زي باتم هنا أيك إيه بيت با وأقبل على الطاعة يفسكنش أيك الطاعة ولا ضاقت عليه نفسه رأس سيتي مسا كنشي وضاق صدره كالجنس يكنشي وعايت عليه مظاهره مذاهبه duk matafiyansa hanyoyinsa dabarunsa duk sai ce masa wahala saboda bai saba ba da sai dai Allah ya taimake shi daga guda ɗaya nan kuma sai kuma shi ma ya balle sai ga ya kuma yin wata sai kuma yin wata daga nan shi ke wani zai ce ai shafa'i da wuturi nake yi amma na ji daɗin sallar wala'a yanzu ba na iya bari sai ce ah, ai na ji daɗin salloli wanda ake yin su tare na falfali da ake tare da sallar farilla wanda ake cewa rawatib sai ce na ji daɗin su kuma yanzu ba na iya bari to haka ayyukan da'a hatta yu'awila hatta idza anna kathiran min al-fusaq yace da yawa daga fasikai la yuwaqi'u al-ma'siyata min ghayri lazzatin yajibuha sai ga yana kutsa ayyukan ainihin sabon ba dan yana jin daɗin ta ba wala ya ila ya ba dan yana da bukatuwa zuwa gare ta ba illa lamma يجد من الألم بمفارقتها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها sai abin da yake ji na daga raɗaɗi saboda ruwa ne haka sai dinga jin zafi da raɗaɗi na rabuwa da na rabuwa da aikinsa amma ba nan wani yana jin daɗi ba gani ko sai kasa bari sai kasa bari naka sai ga yana kurɓar kayan maye ba don wai suna da daɗi ba ha sun sun zama jaraba. kawai wataƙila ga shekaru ga menene shekarun baya da yawa san akwai wanda za ka gansa yan kura sun tsufa sun sai yan kura da matattarar yan sane ne wanda za su kalla a mutum su zare wani ko na nan ko na ina ne to za ga wasu ma sun tsufa ne daga kai daga kai suna yawo za a gansu da ɗan hankita a hannu da suna ɗan mun jiki a saboda wannan hankicin in sun tsawo wani abu to a ciki yake dan musu ke kudin dare dai dinga dan shafa shafa haka ba za ka gane cewa kudin ka yana cikin hankicin wasu sun kai tsufan da ma ba sa iya yi sai dai in an yi zatar a taimaka musu sai dai wani ya samu da dama suna da inkiya ɗin su da suke wanda suke gane wani ya samu wani abu mai kauri sai ga ta tsallakawa suna da rumfa a cikin 'yan doya da sauransu suna ta tsallakawa a je kowa ya dan bambanci na wasu ya zama jiki ba zai iya komai ba sai wani to haka ayyukan sako suke idan suka yi yawa kamar na alheri din sun suka yi yawa ko wanda ya yi haɗari a gani ko ya zama ya buga kansa baya ya amma saboda sabo da lazini duk da bai san ina yake ba abu da lazimi na kirga ma haka za ga yana ta saboda saboda yadda ya saba lazimi da wannan shirin ya zama ciki ainihin tare da shi ko kawai ka ga yana yin kabbara saboda saba da salloli amma kuma shi bai san ina yake ba amma wannan sabon ya zama mai ya sa a wannan yanayin ma da yana suna zuwa masa a cikinsa cewa lokacin yi yayi na ولو أطل المعصية وأقبل على القاتل ضاقت عليه نفسه وضاق صدره وعاد عليه مذاهبه حتى يعاوده شما حتى يقوم حتى أن كثيرا من الفساق شيكن منكرا تون حد ديار فاسقي ليواجع المعصية yana zuwa yana afka aikan sa min gairi lazzatin yajiduha ba tare da wani jin dadi da yake samu wala da'iyatan ilaiha ba da wani bukatuwa zuwa ba illa lima إلا لما يجد من العالم بمفارقتها فهذا الزعب اللي يجد يوجد رواني كما صرح بذلك الشيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول كما ومن الشيخ المتاني الحسن بن هاني يكفر يقول وكأس شربت على لذة وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها yana gaya wa tunan masu wannan halin yake cewa da yawa kofi da ka sha a ranar rashin a bisa jin daɗi kofin abin yi ke da ka sha a bisa jin daɗi wa okura ta dawai ta min habiha wata kuma sai ka yi magani da ita saboda wacin da ya sha ɗin bai ji daɗi ta ba to amma ya zai ya sawa, sai ce bara ya sha wata wata kila ko ya ɗan ji dama dama sai kuma ɗora wata a kai shi ma bai ji dama sai kuma cewa bara ya ɗan ƙara dai ko فهكذا هكذا فقال الآخر وكانت دواعي وهي داعي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر وكانت دواعي وهي داعي بعينه وكانت دواعي وي ita abasha ta zama ita ce maganina amma wahiya ashe kuma ita ce ciwon nawa ainin ciwon nawa kama ya yatadawa sharibul khamri bil khamr kamar yadda mai shan giya yake yin magani da wata giya sai kuma afkawa wai ko ya ji dama dama wannan duk dan a nuna mana cewa ayyukan sabo suna haifar da wasu guda daya suna haifar da wasu kamar yadda me kamar yadda ayyukan da'a guda daya yana haifar da waɗansu wanda Allah subhanahu wataala ya taimake shi dai shirin takathur ash-shayatin hawla al-'asi litu'inahu 'ala ghayriha shaydanu za su yawaita ga mai aikin sabo dan su dada aiki za su ya kuma ƙara wata sai zama abokansa ko kamar yadda ayar al ta nuni zuwa gare shi ya eh? yashi an zikir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin idan mutum yana rayuwa ba tuna Allah ba ambatan Allah ba tuna shi sai mu hore masa shaidan ya zama shi ne abokinsa sannan shi zai zama mai ba shi shawara shi zai zama mai angiza shi shi ne mai masa nasiya ya ce kara ya kuma kara ko kuma a wannan bai ba kuma kullo da wata hanya ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويعلفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤذه إليها عزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها نعم إيش ولا يزال العبد يعاني الطاعة باب ذلك الشباب ينا فاما لأيك الطاعة ويعلفها ينا صابون إيسا wa yuhibbuha yana santa wa yu'thiruha yana fifita ta akan komai yana fifita ta akan komai hatta yursila Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi alayhi al-mala'ika har Allah da rahmatsa sai ya aiko masa da mala'iku na ta ta dinga jinsa ilaiha zuwa wannan da'a wa tahriduhu alaiha ta dinga kwaitar da shi a kanta, wa tuz'iduhu ta dinga dabinsa ala an firashi ga wurin shi fadarsa in yana kwance ma sai ji ya kasa bacci ya kasa jin dadi me yasa saboda bai yi kiyamul layl sai ji ya kasa sakewa sai can ita wai me faru na kasa ai kiyamul layl da ya saba ne bai ko ko lokacin yi yayi duk baccin sai tafi ya kasa kwata kwata me yasa saboda lokacin da ya saba yi ya yi wa yi ilaiha sai ta dinga jan ta a wurin zamansa ilaiha tana jansa zuwa gare shi. idan a lokacin yi, sai ji ba zai iya komai ba sai ya tashi a jiya wannan yau da kullun yana ayyukan sa kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa alajtu qiyamal layli 20 sanata nayi gogayya da qiyamul layli yi wanda shekara 20 ina fama da ita in gaya ya zan saba da ita ita to amma da ta zama jiki sai zama kuma ba na iya barin har ce wala yazalu ya'lafu al-ma'asi ba zai kushe ba yana sabo da ayyukan sabo wai Ib'uwa yana son ta wa ha yana bibita ta hatta yusilallahu ilayhi shayatin har la yakun musu da shaytan wa ta'uzzuhu ila ya ta dinga janza zuwa gare ta Azan ja gani ko haka za ta dinga janza sai ta kai shi inda ya saba na wannan ayyukan sabo fal awwalu qawiyyun fal awwalu fal awwalu qawwa junda ta'ati bil madadi na farko ya karfafi rundunar da'a da karuwa fakanu min a'wani sai suka zama mace makansu sune wannan mala'iku wal akharu dayan shine mai ayyukan sabo qawwa jundal ma'asiya ya karfafi rundunar aikin sabo bil da dadi fakanu a'wanan alaiha alaihi sai suka zama shine taimaka masa wajen ayyukan sabo domin shaidanin sun zama jiki tare da shi suna taimaka masa wani aikin sa wannan shi ne abu na ashirin shaɗanu wanda ya aikan sabo yake aikatawa yau da kullum sai shaɗanu su zo su yawaita a tare da shi har me har su dinga taimaka masa yadda zai wani aikin sa ko su dinga taimaka masa ta wajen samun nasara ita nasara ita nasara a cikin laifukan da yake aikata yana ganin yana jin daɗi ba kuma dai ta jefa shi cikin rani فصل ربيع المعصية تضعف القلب عن إرادته شن لا عشرين دقيقة زوجيا تنا رونا أيوكا سابو سنا رونا زوجيا قبر دفنتا إذن تانف وانا أبنى كيركي أيوكا سابو سي سحانا أغاني كو gashi abu ne na samu wani sayin abun samu ne ma na duniya amma ayyukan saɓon da sai sana shi ya zabura ya motsi ya tashi ya je wa yana daga cewa huwa min akhwafiha ala al-abd yana daga mafi tsoron daga bawa ayyukan sabo annaha tud'ifu al-qalba an iradatihi tana raunana zuciya ga barin nufinta wa taqwa fi iradatu al-ma'siyah ayyukan sabon sai su karfi a cikin zuciyarsa wa tad'afu iradatu at-tawbati shay'an fa shay'an nufin tuba sai rauni a tare da shi kadan kadan a yana tuwa ya a ai muna da ɗan ragowar lokaci sai azumi ya zo daga azumi ɗin a ai mu yanzu kuma ai da shauran mu yanzu yara ne ai muna da ragowar lokaci a shi ma ba mu shekara za ba mu ba ashirin ba mu ba ashirin eh, ka za ba ga wanda suka girme mu na ma har yanzu suna wasu da haka da haka sai ta dinga raunanar da shi gabar mai gabarin kyakkyawan nufi ila an tansarikha min qalbihi hatta zare daga zuciyarsa ila an tansarikha min qalbihi iradatu at-taubati bil kulliyah hatta zare masa nufin tuba a cikin zukatarsa baki daya a cikin zuciyarsa sai ta cire masa san ma ya tuba falau mata da falau mata falau mata وتوبة الكذابين باللسان لشيء كثير وقلبه معقول بالمعصية مصر عليها فلو مات نسبه دا رمز زي, زي متو لما تاب إلى الله دا وزي توبة قال الله أشياء سامئرهم ينكي mutuwar bangaren jiki din nan fa ya ينهي ما قاشي a wannan yanayi يا, gashi wani bangare sai dai dinga zuwa da istighfari wa tawbatul kazzabin da tuban makaryata bil lisan da harshe la sha'un kathir abu mai yawa amma harshe ne ga wanda zai samu dama da sai ci gaba ko da sai ci gaba kenan wannan tawayar ba za ta hana shi ci gaba da aikin sa saboda yadda ta tasiri a zuciyarsa koi irin wanda musan yanzu ni ɗan tagadaran yanzu za ga cewa kawai dai taurin kai amma da an yi masu taurin kai sosai irin akwai wani da aka yi a lungun makafi nan kofan bai za ga takadarin shi ba a magana a gurinsu rigima da abubuwa irin na da to har ta kai abokan rigimarsa suka watsa masa acid a idansa ya makanci a gurin tace da shaidancin amma mai fasa a yi masa jagoranci ta, hakan zai je a yi rigima ne ya zaro ka zai yanke yanki a cikin halin makanta saboda zuciya ta riga ta ta bushe ya fita ya je ya yi soja ya yi mene an koro shi ma a can ya dame su da rigima kwana sati a biyu sai an zo gida kama shi yana yi yana faɗa da 'yan sandan ana kokawa da shi ana jansa shi ma yana dukansu a je zuwa wani lokaci haka ne to zuciyar ta riga ta mai ta bushe naka wannan jarrabarsa da aka yi da wani abu ba za ta hana shi ya ci gaba da ayyukan da yake na laifi shi ne ce a ma'qudun zuciyarsa ta ƙullu bil ma'asiyati da aikinsa, a Musirin alayya yana mai nacewa akan aikin saban ba zai bari ba azimun ala muwaqatiha mata amkana yana mai kuduran aniya a bisa afka mata duk sanda ya samu dama hadha min a'zam al amrad wanda yana daga mafi girman cutuka wa qarabiha ila al halak mafi kusancin sa zuwa me zuwa halak فصل ربيع إلف الماسية وعدم استكباهها abu na biyu zai saba zai saba da ayyukan saban da kuma daina ganin munin sai din ganin ai ba komai bane to famina yana daga ciki annahu yansalihu min alqalbi istiqbahuha ganin munin ayyukan saban sai ya zare daga zuciyarsa sai daina ganin munin wannan ayyukan saban wa tasiru lahu adatan sai ta zama al'adarsa fala yastaqbihu min ya ru'yatan nasi lahu baya ganin munin ganin da mutane suke masa na wannan aikin saban fala yastaqbihu min nafsi ya muni a zuciyarsa wai wani ya gan shi waye ya gan shi ya daina muni wataƙila gaban 'ya'yan sama zai yi wasu abubuwan eh saboda ya zama jiki tare da shi ya daina ganin munin abu wataƙila cikin gidansa ma a gaban ya zai sa ce masa giya ya sa ce masa wiwi da shauransu na daina ganin ko yi zauna da shi da ko wanda an jarrabe shi wani masa addu'a Allah ya masa gafara ya rasu wani sai da shi da ɗansa za su zauna suna kulla ganye suna sha wannan abun ya zama jiki tare da shi gani ko ya faru na ga kairo ne saboda ba ta zama su jiki ba komai ba na halarci wani ɗan ƙaramin masana'anta ta takalma uban shi ne jagoran gurin ya ɗan fasa a bayar tabasa ya zuka ɗan ma ya ce ba ni na ɗan karatawa shi ma ya miƙo masa da ɗan kunna tasa ya suka ci gaba da ta zama jiki sun daina ganin mai ganin munin ba zauna da ɗaya wacce tana jami'a ko ma ta gama jami'a da uwar da uban kowanne yana zukanta su sun daina ganin cewa mai wani ba sa ganin wani aibi kamar kai ne dai ka ci goro ko ka ci gam da shawarta to shi ne abin da yake nuna mana yau da kullum aikan laifin sai a daina ganin munus وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك شنو هنا ما في جرمان شو تكامل في قصة تنتهي وعلى ومن من أشكي sai ce wala kalamun fiha zancen mutane bai dame shi da mutane su nuna ce ka wani duwa abin da yake kaza din bai damu wa hadha inda arba al fusuq huwa ghayat al tafaqquh wannan a wurin man da suke masu yin fasikanci wai shine tafakko kaman cin kayan marmari wanda yake shan kayan marmari zai ga yana dan jin daɗi ana shan lemo ayaba da shawarsu wa tamamul shi ne cikin jin daɗi hatta yaftakhiru ahaduhum bil ma'siyah haddin su maka ga yana alfahari da me da aikin samu idan ga ganin cewa a ah, a zo a yi takarar shan kwalaba ka zama a lokaci ɗaya, ko ko a yi takarar shan wiwi guda za domin me domin shi ya zama abin alfahari tare shi wa yuhaddis Mallam ya kulli ya alama annahu amila sai dinga ba da labari ba, ga wanda ma bai san yana aikata laifin ba sai dinga ba shi labari sai ya kula yana cewa ya fulan amiltu kaza wa kaza yana ba da labari saboda shi jin daɗi ma yake cewa yana aikata wa hadha darbu min an-nasi la yu'afu shi irin wa'annan mutanen ba za a taɓa musu rangwame ba tauba za a التوبة toshe musu kofar tuba wa وتغلق عنهم أبوابهم abwabuha za a rufe musu kofar tuwa fil galibi a mafi yawa kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kullu ummati mu'afan da al'umma ta za a yi musu rangami a aikin saman da suke illa al-mujahirun sai masu bayyana aikin sa wa anna min al-ijhari yana daga bayyana aikin sabo an yas an yus وأن من أن يستر الله على العبد ثم يسبه ويفتح نفسه Allah ya suturce bawa ya ji yayi abin sa shi kadai wa wanda ya sani kuma ya dawo yana kunyata kansa ai jiyan da akai kaza da kaza ai a lokacin an yi kaza an yi kaza ko ya kula yana cewa ya fulan amiltu yawma kaza wa kaza wa kaza ai ranar kaza na aikata kaza da kaza da kaza fa ya hatu nafsahu sai kunyata kansa wa qad bata yasturu rabbuhu alhali ubangiji sai ya masa sura ya lullube shi amma ya zo yana tona kansa to shine irin wa'annan masu tona kansu din nan wannan ba a fiye musu rangwame na shirin da uku المعاصي su أمم uhulikat biha wai ayyukan sabo abin gado ne na wasu al'ummati da aka halakar da su da wannan aikin sabo kai kuma ka dauka ka zo kike kake gada wa min yana da ciki anna kullu ma'asiyatin min al-ma'asi fa hiya mirathun an ummatin min al-umam cewa duk wani aikin sabo daga aikin sabo gado ne na wasu al'ummatai daga al'ummatai allati a halaka Allahu azza wa wanda Allah ya halakar da ita فاللوطية ميراث عن ميراث عن قوم لوط أيك اللوطية قالوا لنا متانا لوط النبي لوط عليه السلام وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب karɓa haƙƙi da ƙari da kuma miƙa shi da tauyewa wannan kuma gado ne na mutanen shu'aib alaihi salam wanda Allah ya kike musu wailul lil mutaffifi allazina idza ktalu ala nas yastawfun sun za su auna daga gurin mutane su sai sun cika kwano har yana zuba kaga ƙarin jiki domin wanda ya zuba nan ƙari amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun idan su suka zo su kuma za su aunawa da mutane su kuma sai su tawai sai sun lullu kwanan awon da za su sai sun lullota shi don ya zama bai cika ba don su samu ƙari ice wal'uluwu fil ardi bil fasad ɗaukaka a ƙasa da ɓarna mirasun an fir'auna wa qawm fir'aun abin gado ne na fir'auna da mutanen fir'auna والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود girman kai da jiji da kai gado ne na mutanen hud alaihi salam adawa ke fal'asi labisun siyaba ba'dhi hadhihi al za ka samu shi mai aikin sabo ya sanya tufar waɗannan al'ummatai ne wa hum a'da'ullah alhali maki Allah shi kuma ya ce su ne wanda zai gada shi ya karɓi wannan gada domin wa waɗanda zamani abin da aka bullo da shi ma ba a sami wanda suka yi a baya ba ma ballantana ainihin a ce an gada har an wuce ma ayyukan saman da suka gabata a wancan lokaci a ce a sace mutum sai an kawo kuɗi a ce a sace mutum a je a farke cikinsa ɗan wani abu ko a kwakwale idansa wacce alummatai ne suka saba yin wannan alummatan da suka gabata babu ko babu wannan babu wannan babu alummatan da suka saba yin irin wannan alummatan da suka gabata da shauran abubuwa a ce mace ta auri mace yar uwarta babu alummatan da aka samu babu al'ummatan da aka samu irin wannan mutum da ya isa نعم وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي أر عبد الله بن أحمد يا رويت أتكل التافن زوري نبا بنسا شيني إمام أحمد شيكم يا كرم لك مالك بن دينار قال يتي أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل Allah ya yi aike zuwa wani annabi daga annaban bani Isra'il an kulli qaumika ga ya mutananka la tadkhulu madakhil a'da'i kan ku shiga mashigar abokan ga abu makiyana wala talbisu malabisa a'da'i kan ku sa tufa irin tufar makiyana wala tarkabu marakib a'da'i kan ku hau abun hawa na makiyana wala tat'amu mata'im a'da'i kan ku ci abinci irin abincin makiyana fatakunu a'da'i kama hum a'da'i sai ku zama makiyana kamar yadda suke mai makiyana kenan to an hara a yi abin da waɗansu suka yi to wallantana mutum ya ɗau wannan kuma ya zama wani abin gado ne da zai alfahari na ashirin da hudu azillatu wasu ala al kaskanci da wulakanci ga akan ayyukansa idan mutum yana yin zai gama da kaskanci da wulakanci haka ne ko sai game da kaskanci da wulakanci mafi yawan ayyukan sabo ana gamuwa da ko da hukuma wata kama mutum ba amma a shi a yana nan zai game da wulakancin irin wannan aikin saban da yake وفي مسند آمن من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شو مسند آمن حديث عبد الله بن عمر شو ما كروا النبي صلى الله عليه وسلم qala yace bu'istu bis-sayfi bayna yaday sa'a an aiko ni da takobi a gaban tashin alkiyama hatta yu'bada Allah wahda har abota Allah shi kadai la sharika lahu wa wakin tarayya gare shi Waje waja'ala rizqi tahta dhilli rumhi ya sanya arziki na karkashin wato inuwar takobi na waja'ala Zillata wasu sighara ala man khalafa amri ya sanya kasance da wulakanci ga wanda ya saba wa kamar wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa min wanda ya kama da mutane to yana cikin su kaga tun anan duniya ma mutum zai iya gama mai da wulakancin wadakin sa da idan yara idan wani je yau shaye abun shaye zo yana irin tangadi a hanya da shauransu za ga yara za su ta wasa da shi ana jibansa ana kaza wani ya je dungure shi wani ya tuɓe mahula hula da shawararsu kaga tun wulakanci da duniya ba wanda yi sata aka ganshi sai ga ana ta dukansa yana gudu ana wunsa ana kaza ba wani muna cewa wasu abubuwan daidai ba ne amma dai ma'ana akwai wannan wulakanci yana nan a cikin ayyukan sabo haka na wanda yake lalata ƙarshen ta eh, za ga wanda ta makale da shi ƙarshen ta wulakantar da ita ya banzatar da ita ya zuwa ko ya ci mutunci ko ya abin eh, mata duka ko wani abu duk wannan abu ne da yake fasulun hawanul asi ala rabbi wulakantuwar mai aikin samu gaban ubangiji mai aikin sabo yana yi zai zama wulakantacce a gaban ubangiji wannan shi ne abu na ashirin Wa دبير ومنها sabab li سبب al-'abd 'ala ربه yana daga ciki cewa ayyukan sabo sababi ne na wulakantuwar bawa ga ubangijinsa wa suquduhu min ainihi da haduwarsa daga idanuwarsa idanuwarsa idanuwarsa ainihin wato zai fadi a gaban a idan ubangiji zama bashi da girma qala al-hasan al-basri Hassan al ya ce hatu alaihi wa alaihi fa sau, walau azzu alaihi la'asama wai sun mulakanci ne a idansa shi sa me eh shi sa ya bari suka saba ba da masu girma ne da ya kare su ya kiyaye su wai za hana abdu ala allahi lam idan bawa ya yi wulakanta a gaban ubangiji to ai ba wani mai girmama shi na kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukake cewa man yahinallah fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi ba shi da wani mai girmama shi wa in azzabahum an-nas fi adh-dhahir lihajatihim ilayhim aw khawfan min sharrihim fahum fi qulubihim ahqaru shay'in wa ahwanu ko da wai mutane za su girmama su a zahiri saboda suna bukatuwa zuwa gare su ko don tsoron sharrin su to ba shakka su su ne mafi mafi wulakancin komai da kaskanci a cikin zukatansu ta yiwu a girmama su amma a idan ne a bayan idan za a ga wulakantattu za a je kuma a mata su a sossoke su a ce masu aikata kaza da kaza da kaza sai abu na wannan yace hawanul ma'asi 'ala al-mu'anidin da musulmi wulakancin saban wulakancin mai aikin sabo ga wanda suke masu nacewa masu dagewa ainihin akan ayyukan sabo wamin ha yana daga cikin tasirin ayyukan sabo annal 'abda la yazalu yartakibu dhunub ba ba zai wuce ba yana aikata laifuka hatta ta huna alai har ayyukan sabon ta zama wulakantacciya wa tasbur fi qalbi ta dawo kankanwa cikin zuciyarta zalika alamatul halak wannan alama ce na ainihin halak idan mutum yana ganin aikin sabon ma yake ba, wannan ma shi har ma wani abu yake gasuwa na masu aikata kaza da kaza da kaza fa inna dhanba kullama sawara fi ayni al-abdi azuma inda Allah domin aikin laifi duk sanda ya dawo karami a idan mai yinsa to sai zama mai girma a wurin Allah domin ya dawo ma baya ganin aikin laifin komai shi sa muka karanta a baya cewa idan kana ganin sabo wai karami ne to ka ga girman wanda kake saba sai ka bashi wa za ka saba da wannan laifin da kake yi wanda ya halice ka ya azurta ka ya baka lafiya ya yi ma kaza ya yi ma kaza ya yi ma kaza na ni'imomi daban-daban wanda ba za ka iya kirga su ba kamar yadda Allah ya ce wani tawadu ni lafi suwa shi ne za ka yi wannan sabon to wannan sai sa kuma in Allah ya ce mai ka sai ka bar wannan aikin ko mai kankanta su na وذلك علامة الهلاك علامة الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد يعظم عند الله domin aikin laifi duk ya zama karami a idan mai yinsa sai ya zama babba a wurin Allah wa qad zakara al-bukhari fi sahih ali bin abbas ali bin mas'ud qala bukhari ambata cikin sahih sa daga abdullah ibn mas'ud qala yace innal mu'mina yara dhunubahu ka annaha an wa yara كذباب وقع على عنده فقال به هكذا فطار الله da matsalolin ta hakika mutum yana ganin zurbansa ka ce wai yana karkashin wani dutse ne babba ya kafa an yaka ala yana tsoron dutsen ya haɗu masa kamar ya je gindin wani dutse babba dutsen yana tsoron a ce yanzu da dutsen nan zai haɗu masa ya zai to haka mumini yake kallon ayyukan laifi da ayyukansa amma wa inal fajir fajiri wanda zunubai ayyukan laifi suka zama ciki tare da shi yara go yana ganin zunuban nasa ka zubabi kamar dan kuda ne wa qala ala da ya haukan hancinsa fa qala bi haka sai masa haka fa fa sai tashi haka yake ganin na ayyukan laifi baya ganin girman su wannan hanya ce ta halaka idan mutum ya fara ganin cewa laifuka ba komai ba wannan alamu ne na halaka shi'umul ma'asiyati ala al'asi wa Shi Umcin ayyukan samu ga mai saban da wani wai ayyukan laifin sakamakon bai tsaya ga mai yinsa ba a har wani sa ma zai auka masa wa min yana daga ciki wani ghayruhu min wadda nas wad-dawabi ya'udu shi shi'umul zambi cewa wani mai laifi na daga mutane da dabbobi da tsuntsaye ma sakamakon laifin yana dawowa ba ya yahtariqu huwa wa ghayruhu shi da wani su sai su konu bi shu'umi zunubi da shi'umcin laifuka wa zulmi da zalunci qala abu huraira abu huraira yace ce al-hibari la tamutu fi waqriha min zulmi zalim الحباري طائر أكبر من الدجاج وأطول منه عرقا هذا ما كمان مي كمان تلتلو ya fi ما يرى yana ويا na ice la ta mutu fi wa karya za ta mutu a cikin ɗakin ta min zulmin zalimi daga zalincin azzali wanda to tana ɗakin ta sai sakamakon zalincin ne ya shafe ta وقال مجاهد مجاهدة إن البهائم تلعن عصاة بني آدم دبوبي سنا لأنتر ما سسا عن بني آدم إذا اشتدت إذا اشتدت السنة إذا شكرا ainihin ta yi tsanani idan shekara ta yi tsanani shi ne aka samu fari to tsuntsaye ma sai su dinga la'antar masu sabo suna cewa kuka jawo mana wannan tsananin wannan wannan ainihin wannan ne sunansa wannan farin ai ya samu ne da sababin ayyukan laifi da kuke sanatu jam'u sini wanda mazala ke cewa Allahumma ja'al, Allahumma ij'al alaihim sinina ka sini Yusuf Allah ka sanya musu shekarun fari kamar shekarun fari na annabi Yusuf don haka nan sanatun manasa fari ne tsananin fari in ya zo to dabbobi ma sai sun la'anci masu sa wa amsa matsar ruwan sama sai ya rike wata ƙoru tana cewa za mai shi min ma'asi yace min adam wannan da sababin wato laifin saban ai adam wannan abin ya same فقال إكرمة إكرمة دواب الأرض وهوامها على القنافس حتى القنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم إكرمة هنا شوى دبو من قصة دوارنتا حتى الخنفس eh kaman su malam Allah buɗa mana littafi wal aqarib da kunami yaquluna suna cewa muni'ina al-qatar bi dhunubi bani adam an hana mu ruwan sama ne saboda zurban yan adam kenan kaga ashe laifin eh, ayyukan sako baya tsayawa ga mai safan a yana shafar ma wanda mai aikata sako har dabbobi da tsuntsaye da kwari domin in fari ya zo duk sai sun ji jiki sai ka nemi wani nau'in na tsuntsaye ma ka rasa sun gudu inda za su je samu ruwa domin yanzu nan inda suke babu ruwa فلا يكفي عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له wato ubar sa ba ta isarsa har sai ya kwana da la'antar wanda ba shi da laifi su ne waɗannan tsuntsayen da shauransu har sai ya kwana da la'antarsu da zagin da tsinewarsu saboda shi ne jawo abin da ya same su ya same su na daga rashin ruwa da fari da ya samu فصل ربيع المعصية تورث الذلة aikin sabo yana gadar da kaskanci famina yana daga cikin tasirin ayyukan sabo annal ma'asiyata turithu dhilla wala budda to ayyukan sabo suna gadar da kaskanci ba maka fa innal izza kullu al izz fi ta'ati Allah ta'ala buwaya duka buwaya suna cikin biyayya ga Allah man kana yuridu al izza falillahi al'izzatu jami'a wanda yake neman girma da ɗaukaka da buwaya da gagara da da isa to ai isa ta Allah ce sai a nema a gurin kuma wanda mutum yana samun su da me da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala amma inda sabo ne to sai zama istidraji sai yana saba Allah kuma Allah yana biya masa bukatun sai yana da ɗaukaka yana da isa yana da burin kasa wannan kuma ya zama me ya zama istidraj hm? sanastadrijuhum min haythu la ya'lam amma idan ya zama ah, da aikin biyayya ne wannan kuma shi ne ɗaukaka ta hakika kamar yadda za mu ga ya zo a hadisi kudusi ko wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي ويده التي يبدو شيئا ورجله التي يمشي بها yace wala in sa'alani la wudiyanna wala in la bawa ya kai wannan matsayin ba zai taba tambaya ta abun hana shi ba zai taba cewa Allah yi kaza mu hana shi ba zai taba cewa Allah tsare mana musiba iri kaza wani ki tsare mana ba zai taba ya haka mana Allah tsantsa to haka ayyukan sabo mutum ya dinga ganin ta hanyar zai samu girma to kaskanci saboda istidraji amma idan ta hanyar biyayya ga Allah ne to wannan shine samun girma da ɗaukaka ai bal yatlubuha bi ta'atillah ya nemi buwayen nan da biyayya ga Allah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atillah ba zai same ta ba sai a biyayya ga Allah kana min du'a ba'd salaf yana daga addu'a wasu daga cikin magabata اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك الله كواية دليل بيك كذا كقصد تدليل الطابعة وقال الحسن البصري حسن البصري إنهم إنهم إن طقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أين الله إلا أن يذل من عصاه أبى الله إلا أن يذل من عصاه حسن مثل كتوى إذا الفجري ذات الدنيا تتكاسو وهملجت بهم البرازين برازين سوني دواكي لأكي يوقو سسو ذات الدنيا مدكيسو فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبه كسكنشن أيكا سأوبا زير بدأ zukatansu aballahu illa an yuzilla man asa Allah ya ki sai ya ainihin sai ya kaskantar da wanda yake sawa ko a kusa ko a nesa وقال عبد الله بن المبارك Abdullahi bin بن المبارك sai daga cikin manyan manyan tabi'ai wanda duk malamai sun haɗu a kan salah nagartas ta kowane bangare yana cewa ra'aytu dhunuba tumitu alqulub ba wa qad yurithu dhilla imanuha wa tarku dhunubi hayatu alqulub bi wa khayrun wa khayr li nafsika isyanaha wa hal أفسد الدين إلا الملوك وأجبار سوء ورهبانها نعم kuci ra'aytu dhunuba na ga yakan zunubai tumitul quluba suna kashe zuciya wa qad yurisu dhilla idmanuha idmanuha sabo da ita ta zama jiki yurisu dhilla yana gadda da kaskanci wa tarku dhunubi hayatul qulub barin ayyukan zunubai shine rayuwar zukata wa khabbir li nafsika isyanaha ka ba wa zuciyarka labarin ainihin wato ayyukan sabo da take nan ta daina wa hal abzada dina ba abin da ya bata addini illa al-muluk sai sarakuna wa akhbaru su'in wa ahbaru su'in da malamai mugayen malamai wa ruhbanu da masu ibada su ne suka bata addini domin ruhban shi jahilci ya mutu ya ahbaru su su kuma san zuciya ya masa yawa za su iya lauya aya da hadisi da shauransu don biyan bukatu da kuma sarakuna masu sarrai wanda su sun musu a gaya musu abin da zai musu daɗi ba sa so a da a gaya musu abin da yake na gaskiya to ce waɗannan su ne suka fata addini don haka kenan ayyukan sako suna haifar da waɗannan ruwa duk girman da mutum zai samu aikin sako to karshen ta zuwa menene zuwa wulakanci da kaskanci Allah subhanahu wataala ya kiyashi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين